A zandar ana iya ganin ana gabatar da ayyuka ko ina a yayin da ake ta gyaran hanyoyi a kokarin ganin sallar jamhuriya da birnin ke shirin karɓa nan da ƙasa da watanni biyu ta samu karɓuwa. Kwamitoci daban-daban suna aiki tukuru domin komi ya zo daidai kafin ranar sallar in ji shugaban kwamitin tsare-tsare Mansur Hajj Dodo. Matakin shirye-shiryen ya kankama akwai kuma shirye-shiryen da ake yi a fuskar kwamitoci na musamman. Muna da kwamitoci na musamman fiye da 20 da suke karkashin jagorancin manya-manyan sakatarori na ofis ofishin ministoci daban-daban. Mu sanar da ku cewa an kaddamar da ayyuka da dama a lokaci guda yayin da aka bar sauran ayyukan domin baiwa wasu fifiko lamarin da al'umma ke ɗari-ɗari a game da kammala ayyukan cikin lokaci. Amma shugaban kwamitin tsare-tsare ya kwantar da hankulan jama'a domin ayyuka ne na tsawon shekaru uku kuma akwai ayyuka mafi muhimmanci da za a kammala su cikin lokaci. Muna da abubuwan da muka fi mai da hankali a kansu dangance da sallar Goma sha 18 ga watan Disamba shine na sabunta filin jirgi inda ga baki ɗaya filin za a yalwata shi daga kilomita da takwas zuwa kilomita biyu da ɗari. domin ya karbi ƙa'idoji na ƙasashen duniya kamar yadda shugaban ƙasa ya alkarwanta. Filin jirgi na zandar zai kasance na ƙasa da ƙasa. Za a karkata shi zuwa kulawar a sakina daga ƙarshen watan Disamba, abinda zai ba da damar mai da filin jirgin wajen jigilar mahajita. Babban muhimmi shine lokacin fareti manyan hanyoyi. ayyukan dai na gudana ba dare ba rana kuma an samu ci gaba sosai kamar yadda shugaban kwamitin tsare-tsaren sallar zandar sabuwa ya jaddada matakin ayyukan sun kai kashi saba'in cikin ɗari kuma za a kammala su insha Allah sallar jamhuriya ta shekarar 2018 tana kunshe da sabbin abubuwa modi inda aka zaba shine waye kan jama'a domin su amfana da albarkatun da Allah ya hore maudu'in inda muka ɗauka shine samar da isassun ruwa da kuma tattalinsu mun ga cewa ayyukan ci gaba kada su tsaya kaɗai ga birane ya kamata a tuna da yankuna mun yi tunani mu da muka tashi a zandar mun san menene matsalar ruwa abin da ake yi shine lokacin damina muna samun isassun ruwa amma sai dai ana kallo ruwa suna tafiya